فاما الانسان اذا ما ابتلاه ربه فاكرمه ونعمه فيقول ربي اكرمن amma shi mutum yana daga cikin ɗabi'arsa idan Ubangijinsa ya jarrabe shi, ya girmama shi, ya yi masa ni'imar dukiya, da ‘ya'ya da matsayi sai ya yi zaton an girmama shi ne don wani matsayi da yake da shi a wajen Allah sai ya rika cewa Ubangiji na ya girmama ni saboda na cancanta da girmamawarsa.